Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna wata fitsara na marubuciya Fadila Lamido wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ji yayi kamar ya juya sai dai sosai yake son ganin Samha ba zai iya guri ba amma sosai gabansa ke faduwa. Mamaki abin ya ta bashi Wai yau shi ne yau gabansa ke faɗuwa don zai haɗu da Khadija? Sai da ya yi sallar la'asar a layin tukunna ya shiga gidan. Yana saka kafa a gidan yara suka fara kawo masa gaisuwa, don sun jima ba su ji shi ba. Ɗakin inna Yalwa ya fara shiga ya gaida ta sannan suka ɗan taɓa hira. Yawanci hirar su faɗa ta ta masa akan ya ɗan riƙe ya ɗan ringa lego su daga bisani ya nufi ɗakin inna, wato mahaifiyar Khadija. Sallama ya yi Khadija da ke zaune bakin gadon inda tana jin sallamarsa ta haɗe fuska. A tabarmar da yake shimfiɗa tsakar ɗakin ya zauna ya shiga gaida inna. Cikin sakin fuska inda take amsawa sannan ta kara da cewa wannan zuwan naka dai ba zuwan mu bane. Kansa a ƙasa ya ɗan yi murmushi sannan ya juya kansa yana ci. Sannan ya juya kansa ya ce ina wuni. Miƙewa Khadija ta cikin sauri ta bar ɗakin yayin da Ahmad ɗin ya bi kafafunta da kallo don ya kasa ɗagowa ya kalle ta. Sai wannan lokacin ya iya kallon Inna tare da gyara zamansa sosai yace Inna, ina Fatima fa? Fatima na ɗakin uwarta Ahmad, ina jin bacci take. Jimi ya sannan ya ɗauko wayarsa daga cikin aljihun shi ya fara ƙoƙarin kiranta. Ahmad ka je ɗakin mana. Ga ka a cikin gida kuma sai ka ce baƙo. Jimi ya sannan ya miƙe ya fito a ɗakin. Ke samha tashi ki fita. Cikin yanayi irin na mai bacci ta ce ina sa Umma bacci nake ji fa. Yi eh, tashi ki je ɗakin ina ki yi baccin a can kin tare min gado. Ina son na kwanta. Matsawa ta yi ta koma can gefe ta ce ga guri ki kwanta. Na ce dai ki tashi ko? ce ta zaune tana yamutsa fuska yayin da Khadija ta nufi kan gadon da niyyar kwanciya. Ahmad ya rangaɗa salama a bakin kofar yayin da sama ta yi saurin tsallake Khadija ta kwanta a bayanta. Ganin irin gigicewar da sama ta yi kuma ta san lallai Ahmad ɗin shigowa zai yi. ya sa Khadija saurin tashi ta sauka a gadon tare da bige hannun sama da ta rike ta da su ta nufi fita. Ta nufi fita a bakin kofar. Ahmad ne tsaya a hankali ya sake cewa ina wuni. Lafiya ta faɗa tare da wucewa abinta. Ɗakin ya shiga yayin da ya zauna kujerar da ya saba zama idan ya shiga ɗakin. A hankali ya ce Fatima, shiru ta ta rufe ido kamar mai bacci na san ba bacci kike yi ba. Sako Shiru ta don haka ya miƙe yayin da yana nufar gadon sama ta saki ƙara. Dariya ya tare da faɗin tsoro na kike wai. Ni ba abin da zan miki zuwa kawai ne in duba ki sannan in miki kashe kashedi. Kar ki ƙara fita ko ma ina ne ba tare da izini na ba. Idan kuma kin ƙiji za ki ga abin da zan miki. A hankali ta ce na ji. Ya yi kyau yanzu ya jikin naki. Ni na ji sauƙi uncle kawai jikina ne yake min ciwo har yanzu i. Eh. Kuma kina shan maganin da na baki ai na gama shan sama. To sannu kuma na maki tausa sosai ranta ke son tausa sai dai tsoronsa take baki ci komai ba baki ce komai ba na ce in matso in miki ya sake maimaitawa E, in dai ba za ka min komai ba marmishi ya yi sannan ya ce ni ba abin da zan miki miƙewa ya naɗe ya rigar shi ya fara matsa ta a hankali yayin da ta shiga limshe ido kina jin daɗin ko mm marmishi ya yi sannan ya ce kin ga da kin zauna a can gidanmu da kin fitin daɗinki ki In dai ina gida ba zan gaji da yi miki tausa ba har sai jikinki ya bar ciwo. Mm ba zan zauna ba, na fi son gidan Hajja. Ba ki da wayo yarinya, da kin bi ni mun je gidan duk abin da kike so zan miki kuɗi kuma da kanki za ki ɗauki abin da kike so. Ba na son kuɗin uncle ni ina da kuɗi na ba sai ka bani ba. Ina kika same su? Wanda ka bani ne da zani bikin ƙawata. Yasa biki kashe ba? Ai zan kashe bayan ban a ina zan kashe bayan ban je makaranta ba. Har yau ko in ara maka idan na fara zuwa makaranta sai ka bani. Murmushi ya yi sannan ya ce, I, ara min to sauko. To ɗauka a jakata, kin san menene a'a? Zan ƙara miki wani a kai ki bawa mamanki. Na san ko na bata ba za ta amsa ba sai ki ce mata ke ce kika bata. To ta ce a daidai lokacin da bacci ya fara ɗaukar ta. Tabbatarwa da yi ta yi bacci ya tsuguna ya sumbace ta sannan ya fice. Tsaye Khadija ta yi kan zama da ke bacci da alama ta jima da yin baccin. To me ya zauna ya ɗakin alhalin ta yi bacci? Tunawa ta yi da yadda take sa take sawa a matsa mata jiki sannan take iya bacci tsaki ta sannan ta kwanta a ƙasa. Sai can ta tashi wanka ta ta sauya kaya duk abin da take Khadija na binta da kallo. Bayan ta gama ta ce yaushe za ki tafi? Cikin ya musa fuska ta ce ni ma ban sani ba. Bai gaya miki ba? Umma Ni ne bacci ba ma san lokacin da ya tafi ba. Jim Khadija ta ciki ranta take faɗin ko dai ciki gare ta. Wani wani irin bacci ne. Juyawa ta ta sake kallon sama sannan ta ce to ki shirya an jima ki wuce gida. Ni na gaji za ki takura min. Jim sama ta ta da rinsa ido kawai gani take ummanta ta rage santa. Cikin kuka ta ce umma kora ta kike yi to me za ki zauna nan ki man Hawaye ta ci gaba da sharewa duk da tausayinta da ta fara ji dole ta kura ta, don ko sunan Ahmad ba ta son a kira bare kuma ganinsa. Ganin kukan da sama take yayi yawa tausayinta ya kama ta sosai, ta ce ta ta koma kusa da ita ta zauna sanan ta jawo ta jikinta tana faɗin. Wai kuka kike yi dan kawai na ce ki gidanku? Hawaye ta share sannan ta ce umma yanzu ba kya suna. I na ji in dai akan na ce ki gidanku kike cewa ba na son ki. a je a haka sannan ki zauna nan a yi ta min sintiri da iskanci iri-iri jim ta yi domin ta fara gano inda ummanta ta nufa zuwa can ta ce ni dai umma ki bar cewa in tafi hajja ta ce kwana uku zan yi yau kuma kwana na ɗaya ai kwana uku to amma ba a nan ɗakin ba kuwa sai ki tattara ki koma ɗakin inna to zan koma amma umma dan Allah ki ɗan danna min nan gurin ciwo yake min Kallon gurin ta bayan ta take nunawa a hankali ta shiga matsa mata tare da faɗin yaushe kika fara ciwon gaɓoɓin jiki ne. Dama can kina yi ko daga baya ne, ni ban taɓa yi ba umma, yau kwana biyar kenan. To faɗuwa kika yi ko haka nan, ba onkul ba ne. Rintse idan Khadija ta yi jin ta ambaci onkul har da ta sa ta ture ta tare da faɗin matsa ban waje. Misalin karfe tara da sha biyu Ahmad ya sake dawowa a karo na biyu. Ɗakin inna Yelwa duk ya same su kusan kowa na ɗakin yara da manya. Khadija na ganin shigowar Ahmad ta maida ta kan wayarta. Shi kuwa Ahmad yara ya hango bisa bayan Fatima. Sai taka ta suke cikin tsawa ya ce me haka? Sosai yaran da ke wajen suka firgice a hankali Khadija ta ɗago ta kalle shi. Yadda ya maida hankalin shi gaba ɗaya inda sama take. Yana faɗin ba ki da hankali ne za ki zauna ana taka ki. Kallonta ta maida gurin samha da ta shagwabe tana faɗin to ai ciwo nake ji kuma ka sani ai. Kansa ya shafa sannan ya ce ya hakuri to ki tashi. Cikin sauri Khadija ta maida hankalin ta gunsa cikin yanayin irin na tashin hankali. Ta ga ya karasa gaban sama ya sa hannunsa ya ɗaga ta yana fadin dan Dan na sani ba shi zai hana ni faɗa idan kin sa a danna ki ba. Anya ma kuwa kin shanye maganin ki? Ni na gama shan su fa. amma bai daina miki ciwo ba ya daina ku. Daidai ina ne, kwangwasan da ta nuna masa sannan ta ce nan ya fi min ciwo. Hannunsa ya mika fari tas mai ɗaure da baƙin agogo wanda ya ƙara fito da farin fatarsa. Ya riƙe ƙugunta tare da dannawa ko me ya tuna kuma sai ya saurin waigawa. Hada idan da suka yi da Khadija ya sa shi saurin zame hannunsa. Ita ma Khadija cikin sauri ta kawar da idonta. Shi ma Ahmad hannunsa ya sa ya dafa gwiwarsa tare da miƙewa tsaye ya kalli inda Yalwa ya ce, Inna, aiki ya same ki, don Allah gidan danna mata. Dariya suka yi gaba ɗaya ɗakin amma ban da Khadija da ta ɗaure fuskarta ta ma. Miƙewa yana faɗin bari in je in dawo mu wuce gida. Yana fita inda Yalwa ta ce to ko gasa jikin za a yi ne, taso mu gani. Cikin ɗaure fuska Khadija ta ce don Allah in rabu da su ta tashi ta bi shi wannan ai iskanci ne. A'a Khadija, lalura ce fa. Sama ta kalla sannan ta ce, don ubanki gida ciki bishi. Ba inda za ta ai zai dawo su tafi ya ce, haba Khadija kika sani ko rabo ne ya zo da hakan? Ita ko sama faɗi take ni ko ya dawo ba yanzu zan koma ba, ci ta ce kwana uku zan yi. Tsaki Khadija ta ja sannan ta miƙe ta bar ɗakin. Ko da ta koma ɗakin ta tunani ta shiga yi Ahmad ba shi da kunya har yanzu. sannan wato so yake ya nuna min wani abu ya shiga tsakaninsu tir gashi nan duk ta kasa sukuni sai faman ciwon jiki take har kusan sha ɗaya na dare tana zaune tana tunani Dan don kulawa ta san zai bawa wa sama kulawa amma tana tausaya wa sama akan auren Ahmad Bacci da ya ɗauke ta ba tare da ta shirya ba, yayin da tana tsaka da baccin ta ji murya Ahmad yana sallama a bakin ƙofarta. Tashi ta yi zaune tare da faɗin na shiga uku. Sama ta gani kwance gefenta da alama baccin ta yi nisa. Duka ta kai mata yayin da ta tashi zaune. Ana sallama. Cikin yanayi irin na mai bacci ta ce, Ni waye? ki je ki gani ki je ki gani man saukowa ta ganin uncle ɗinta ta ce uncle baka tafi ba in je ina bayan ga ki anan ɗauko mayafin ki zo mu tafi niyya ta cewa ta kwana uku zan yi ke ni ba wata ajiya ce ke ki duk da cewa ƙasa ƙasa suke magana Khadija na jin su kasancewar dare ne lokacin kusan sha ɗaya da rabi ne muryar sama ta ji ta ce ni dai ita ta ce na kwana uku ke wai ina wasa da ke ne uncle dare fa yayi Hajja ma ta yi bacci yanzu. Ai ba gidanta za mu ba, dare ya riga ya yi can gida za mu. Da safe sai na kai ki. Cap ɗin, wallahi an kula har yanzu jikina bai bar ciwo ba. Ƙara ƙasa-ƙasa da murya ya ya ce na lura da ke kin fiye son jikinki da yawa. Cikin kwanakin nan duk inda kika zauna sai kin sa an danna ki. Ban zaci hakan daga gare ki ba. Wai ma me aka yi ne da kike nuna jikinki ya zama gyambo? Kuka ta fara tare da juyawa cikin ɗakin shi kuma faɗi yake ina jiran ki. Rinsa ido Khadija ta yi, ji ta yi kukan sama na mata zafi a cikin zuciyarta. Ba ta so Ahmad ya ji muryarta don haka ta yi mata alama da hannunta cewa ta wuce ta tafi. Kuka ta ƙara sakawa tare da zama a ƙasa. A hankali Ahmad ya ce Fatima ina jiran ki fa. Ƙofar ta kalla sannan ta ƙara yi mata magana. Ɗauke ido sama ta yi daga gurin Khadija tana ci gaba da kuka. Yana daga bakin ƙofar ya ce ki mata magana ta zo mu tafi. Limshe ido Khadija ta yi domin ta san ita yake nufi. Bargo ta jawo ta rufe kanta tare da toshe kunnen-ta, amma duk da hakan tana jiyo yadda ya ta fama da ita take fita. Takun tafiyarsa da ta je sa Khadija saurin mikewa ta ce da sama tashi maza ki bi shi ku tafi. Cikin kuka ta ce umma wallahi ba fa gidan Hajji zai kai ni ba gidansa ba za shi da ni kuma ni na bai bar ciwo ba. Ni ban tambaye ki ba ko lahira zai kai ki dole ki bi shi tashi tashi Mikewa Khadija ta yayin da sama ta yi saurin mikewa sosai take kuka har inda ta je kukanta ta fito. Yaya aka yi? Inna ta tambaya cikin kuka sama ta ce wai dole sai na bi uncle. Eh kwarai dole ki bi uncle tunda uncle bai yadda ki kwana nan ba. Khadija da gaskiyarki. Khadija ki ne miya. nemi madoki ki haɗa mata da shi. Komawa Khadija ce ta zauna yayin da sama ta ɗauki hijabin da ta sa. tare da zabkawa inna rara mene da za a dake ni dole dai ki bi mijinki maza ku je gaba inna ta yi ta tsaye da ahmad da har yayi kwana sama ta fito tana kumbure kumbure yayin da inna ta ga yayin da inna ta ga shigar motar da take ci gaba da faɗin wuya kawai in ta maka rashin kunya ka ba ta kashi motar ya tada yayin da sama ke sharewa ya take faɗin ko ina ruwanki oho Cikin murmushi ya ce wa Inna na gode Inna sannan ya juya ya kalli sama. A daidai lokacin da take faɗi ni ba na son shishigi. Ya ishe ki haka. Ahmad ya faɗa sannan ya figi mota yana mai sauki ajiyar zuciya. Sun yi nisa sosai ta ce uncle don Allah gidan hajji za ka kai ni ke. Kar ki raina mu hankali gida za mu tafi yau kwana nawa. Haba ai na yi haƙuri. Ai na bai yi sauƙi ba uncle. Jikin na ga alamar ba zai warke ba na gaji da jiran shi. Ina ga rashin sabo ne a hankali za ki saba uncle wallahi ke. Ba na son ko kaɗan in ji kina kira na uncle da daddare. Ki adana shi sai kuma gobe da safe. Juyawa ta yi ta kalle shi sannan ta maida idonta a hanya tare da share hawaye. Shi ba bai sake kallon inda take ba. Gudu kawai yake shararawa. Ita ko sama wani irin sanyin jiki ne ya same ta rana ɗaya. Tuna irin bakar wuyar da ta sha ranar nan tabbas da tana da hanyar guje masa da ta guje masa don ba za ta so ta sake jin irin wannan raɗaɗin ba. Bayan sun isa tare suka shiga ɗakinsa yana rike da hannu ta tsaye tsakiyar ɗakin yana kare mata kallo yayin da ta yi ƙasa da kanta. Jeki wanka ya faɗa a takaice sannan ya koma gefen gadon ya zauna yana kwance a agogonsa. Wanka ta nufa babu musu zuwa can ya ga fitowar da shi ma ya tashi ya shiga. Lokacin da ya fito tsakiyar gadon ya same ta ta ture guri ɗaya. Satar kallon ta yayi ta yi. Har ya gama shiryawa sannan ya nufi gadon yana zuba kamshi. Kara tsantsame jikinta ta yi da haka lokacin da Ahmad ya miƙa hannunsa ya matso da ita jikinsa. Jiya tana ƙoƙarin komawa. Me ya hakan kike ne? Kike wani sandare min ni uncle bacci zan yi bacci zaki. Ai ni ma na fi son ki yi baccin. Ƙara manna ta yaya jikinsa tare da zaka yi ta dukkaninsa sannan ya ce yi baccin. babu abinda zan miki ni dai gaskiya ka bari uncle bana so hmm ni da na kike gaya min ba kya so ai ni fa na gaya maka ba aure a tsakaninmu au haba ashe ba ki da hankali ban sani ba ina ce an wuce gurin yanzu hannunsa ta ture ta da faɗin ba a wuce ba duk kai ne ka ja min Mamana na ba ta so na yanzu ba ta son gani na a kusa da ita. Ta dinga ta kenan, da ba haka take min ba. Sanyi jikinsa ya yi gaba ɗaya a hankali ya zame hannunsa sannan ya miƙe ya zauna yana kallonta. A hankali ya fara share mata hawaye tare da faɗin. In dai wannan ne ki kwantar da hankalinki za ta bari. Muna nan da ke wata rana za ta sake. Hannunsa ta ce a fuskarta ni dai uncle ba na so kawai ka bari don Allah. Mama na in dai tana ganin mu tare ba za ta taɓa kula ni ba kuma kai ne ka jawo komai. Tsaki ya ja sannan ya kawar da kansa gefe ya ce wato kin je gurin da za ki bijiro min da rigima ko? Abu baya wucewa a gurinta tuntuni abu ya ci ya cinyewa. Ni dai ba zan cinye, ni dai ba zai cinye ba sai ranar da ka bar ni. Wani irin kallo ya mata sannan ya ce burin ki kenan? Rabuwa kike son yi da ni? ba kya tunanin wani halin ba kya tunanin wani halin zuciyarki da nawa za su shiga musamman a yanzu da muka riga muka zama abu guda ni dai uncle ba mu zama ɗaya ba don Allah ka maida ni gidan hajja cikin tsawa ya ce zan ɓata miki zuciya Fatima ba na tunanin kin san fushina ta yaya aure zai yi haka a ce ko da yaushe kina gidan hajja ni ina nan kamar wani wawa bari ki ji hakuri na ya kare ki nitsi ki maida hankali ki mai da hankalinki jikinki ni ba yaro ba ne sannan wata takwas in nan da na zuba miki ido jinsi nake yi kamar shekara takwas kin san komai fatima ba wai baki sani ba ki ajiye wannan shirman ki runguma aurenki shi zai fiye miki kuma bari in gaya miki fatima idan za ki saki jikinki gara ki saki don wallahi hauka kike tare da wahalar da kanki kin ga na farko ni dai ba sakin ki zan yi ba duk kuwa haukar da zaki kuma haƙina baki isa ki hana ni ba yanzu dai ina lallaɓa ki in kin ƙi ta wannan hanyar ɗaure ki zan yi a cikin gadon nan wallahi cikin sauri ta jiyo ta kalle sannan ta kawar da fuskar ta ce sai ka ci wata abinci ba abinci ba ce idan ta cike da hawaye ta ce ni wallahi ba kaza ba ce sai dai in kai kin ga kawai ki kwanta ni ba na son wani surutu kuka kawai sama ta saka domin ta rasa inda za ta bullo masa to masu sauraro anan nan za mu dakata Ci gaba da kasancewa tare da ni mama alami